tarko na ya kama littafi na uku littafin libabatu isa lawan tare da nina na kudan hamza mai nishadantar da ku kullum da koyaushe da taimakon yar fulani yar mutum maiduguri bulunkutu na samu damar kawo muku ci gaban wannan labarin Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin talikai mamallakin sammai da ƙasai tsira da aminci kuma su tabbata ga manzan tsira annabin rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Godiya marar adadi ga ɗimbin masu sauraron littattafan da nake karantawa a duk inda suke cikin ƙasar nan Allah ya bar ni da ku ina ƙaunar ku kamar yadda kuke nuna ƙaunar karatuna. Godiya ta musamman ga 'yar Fulani. A bisa ɗawainiya da kuma ƙoƙari da kike yi da ni da kuma ɗimbin shawarwari da kike bani na gode ƙwarai da gaske Allah ya saka da mafificin alkhairinsa amin haka zalika kuma sadaukarwa ga Nana Khadija Allah ya raya Allah ya ƙara nisan kwana Allah ya maimaita mana ina ce murna <sighs> ke ma kina raina kina kusa da ni anti jamila jamsi ban manta da ke ba barista rahama raƙi ba nan nan ke ma kuwa ina yi miki fatan alkhairi ke ma kina raina ruqayyat aharat tutu baby roƙona da fata na a gare ki Allah ya miki zaɓin alkhairi haka zalika kuma har kullum ina mai daɗa baki hakuri. ki ji daɗinki na ya kama littafi na uku za mu wuce ciki kai tsaye don jin yadda za ta kasance tunda na ga abokiyar tafiyan na wata shirya ni kaɗai take zira to mu je zuwa nana khadija gare ki cikin yanayi na lallashi momi take yi masa magana dadi hakan bai kamata ba addu'a ita kadai ya kamata mu be shi da shi ba faɗan irin munanan kalamai a kansa mai muni ba dadi ya soma magana da cewa ina amfanin ɗan da ba zai yi ma mahaifinsa biyayya ba ina amfanin ɗan da ba zai wa iyansa biyayya ba ka har ki bar ni na tsine mishi kawai ya bi uwa duniya kowa ma ya huta da bakin cikin da yake gulla zamini. dadi yana faɗin haka numfashinsa ya fara sama sama sai faman hakiki momina ganin haka ta fara salati gami da waigawa gun da adam ke sai ta ga sai wani cika yake yana batsewa ta rusa kuka adam ka dubi abin da ka jawo mana yanzu kana ji kana gani kana ganin hakan ka daidai kenan Kankace mai dadi ya fara fita daga hayyacinsa, Momi ta yi matuƙar ruɗewa, amma a ɓangaren Adam babu abin da ya dame shi sai ma abin da yake gani wai laifin dadi ne saboda me zai damu kanshi, ya takura mishi. Tare da mai gadi duka suka ɗauke dadi zuwa falo, Momi ta sami ruwa ta rinka shafa masa har dadi ya dawo daidai. Jikin shi ya jike sharkaf da ruwa, kankace mai kowa idan ya gan ya san da matsala. kwance yake a jikin momi wacce idanuwanta tuni sun daɗe da yin luhu-luhu da kuka Nadi ya ɗago idanuwansa ya kalli momi da take ta faman tofa masa addu'o'i da ƙyar dadi ya iya ɗauka ya buɗi bakinsa ya ce wai shin da gaske ne abin da nake tunani ya faru Momi ta ce babu abin da ya faru ina dai tunani kila bifin ka ne ya tashi bara in kira doctor zo ya duba ka jikin Momi har rawa yake yi ta tashi daga gun da take zaune tana rungume da dadi tamkar wani karamin yaro bedroom dinta ta shiga ta ɗauko wayar ta inda take ajiye ta kan gado ta fara lalubo lambar cikin kankanin lokaci ta lalubo ta kira ya ɗauka ta sanar da shi duk halin da suke cike shi gashi nan zuwa hmm, hmm, hmm. Adam bai kuma tsayawa ya bi ta kan dadi ba sai dai ma kawai nufi gunda alero take yi riko hannunta suka nufi gunda aka tanada domin ajiye motoci ya buɗe ɗaya daga cikin motocin alero ta shiga ta zauna shi ma ya zauna gun mazauninsa ya tashi mota ya gaba abinsa Dr. Peter yana zuwa kuwa baka motarsa ya fito da sauri ya nufi hanyar da za ta sada shi da falon dadi amma a wannan lokaci Momin ne ta yi wa Dokta jagoranci zuwa bedroom ɗinta. Dokta ya fito da kayan aikin shi ya fara duba shi bayan ya gama ya kalli Momi ya ce madam ya aka yi hakan ya faru har jininsa ya hau sosai haka ya kamata ku kiyaye ɓacin ransa saboda ya samu cikakkiyar lafiya mai ɗorewa. Momi ta ce Dokta yanayin rayuwa ne amma za mu kiyaye ba yadda muka iya bayan ya bayar da magungunan da dadi zai amfani da su ya masa alluran bacci domin ya samu isasshen hutu a ɓangaren adam ko babu abin da ya dame shi sai ka ce ba mahaifin shi ne baro a cikin wannan mawuyacin hali ba babu abin da ya dame shi sai ma faman lallashin alero yake wacce ta tabure masa lallai ita kam sai ya mai da ita gida Najeriya saboda ta lura mahaifinsa baya ƙaunarta. hankalin Adam ya yi masifar tashi ya rasa inda zai sanya ran shi domin ya ji sanyi shi kam a yadda yake ji a cikin ransa da ya rabu da alero gara a ce ya rabu da rayuwarsa gaba ɗaya domin kuwa hakan ne zai fi masa sauki sai faman ya yake cikin ɗakin sakamakon sautin kukan da alero ke wadda yake matuƙar ci masa zuciya ta ya tako zuwa inda take zaune bakin gado ya dafa kanta tana kuka sweet baby ya kira sunanta ya fi sau a girga ba ta ɗago kanta ba balle ta tanka masa hakan da ya gani ne ya ba za ta tanka ba ya sanya ya salube gwiwarsa ya durƙusa a gaban gabanta ya kai hannu ya ciro mata ya cire hannayen da ta fiskar ta da shi suna ya kuma sanya hannunsa ya tallafo haɓarta ya ɗago idanuwanta tana kallon shi yana kallonta ta yi saurin zan yi fuskanta sakamakon kallon da yake yi mata please sweet baby kada mu yi haka da ke don me kike son in yi haka ne dan me da me kike so in ji ne da matsalar mahaifana ko kuma da juya min baya da kike son yi kin san dai ba zan iya rayuwa ba tare da ke ba ki rinka min irin wannan abin kin san ina son ki son ki ya riga zama wani jigo daga cikin rayuwata please alero ya janyo ta zuwa jikinsa yana lallashin ta ki daina yi mini wannan kukan mana yana bala'in cimin zuciya ji nake tamkar na cire zuciyata ta ɗago kanta ta kalle shi ta tabbatar da abin da ke faɗa har zuciyarsa yake faɗin haka cikin sanyin murya ta sai shi kenan komai ya wuce daga gare ni ni dai fata na ka riƙe ni amana kada ka ce zaka guje ni domin kuwa na riga na saba da kai ina matuƙar son ka ina kishin ka bayan ya samu ya shawo kanta ne daga nan suka faɗa aikin masha'arsu washe gari dadi ya samu sauki sai dai babu abin da yake tunani sai wai shin yaya rayuwa take so ta yi da shi ne dan shi na cikinsa ne yake fa yake masa haka kuma ya fada tarkon mace kamar yadda dan uwan shi ya shiga taskun ya mace a rayuwa kai ba zai yiwu ba dan shi ya zama bawan mace faifayin tarihin rayuwar shi ne ya fara gifta masa a rayuwarsa tamkar yanzu ne abin yake faruwa Hmm. to bari mu gani menene abin idan muka ɗan waiwaya baya kaɗan sai mu gani ya abin yake to gare ki na na Khadija ki jagorance mu zuwa baya kaɗan mu sai zuwa Alhaji Nuruddin kamar a mafarki mutum ne mai arziki sosai ɗan kasuwa ne na gani na faɗa arzikinsa a koyaushe sai ya ƙara bunƙasa yake yi duk faɗin cikin garin katsina an san da shi yana da matarsa da uwar 'ya'yansa hajiya salima da yaransu khalid da umaima ana rayuwar jin daɗi ba kaɗan ba kwatsam sai ya haɗu da wata yarinya mai suna juwairiya juwairiya yarinya ce 'yar duniya babu abin da take so illa rayuwar duniya haka zalika babu abin da yake so a duniya kamar ta bai samu kwanciyar hankali ba har sai da ya aure ta juwairiya kuma irin matan nan ne masu kudirin mugun abu a ransu wanda tana ɗaya daga cikin irin matan da suke son kansu suke son masu son kowane son su kowane hali ne sai sun fitar da mace daga gidan da suka tarar da ita tun daga lokacin da juwariya ta shigo cikin gidan nan shikenan sai aka yi ban kwana da zaman lafiya fitinar safe daban na rana daban duk wani kulli makirci tuggu ta san shi rigimar mu rigimar ta ci gaba da faruwa a gida ga hasada kala-kala da juwariya take nuna wa hajiya salimat daga ƙarshe sai ya sake ta har saki uku ya yi mata saki uku lokaci ɗaya tamkar wani taɓaɓɓe hajiya salima ta yi kukan bakin ciki ta gaji a ranta tana mamaki ko baɗa aka yi ba za ta taɓa yarda wani zai shiga tsakaninta da mijinta ba gashi kuma ya ce ba ita ba yaranta haka za ta bar mishi yara a gidansa kai bakin ciki gashi nan kala kala tun bayan rabuwarsu da hajiya salima tun daga kan al'amarin nan suka suka fara ja baya a gare shi saboda rashin kwanciyar hankali ita kuwa jawairiyar duniya sabuwa bayan zaman gallaza wa 'ya'yan hajiya salima da take yi idan mahaifinsu yana nan shi kenan ta rinka haba-haba da su amma da zaran ya tafi shi kenan ta rinka uzura ma yaran nan tana wahalar da su tana gallaza musu ko abincin kirki ba ta ba su sai idan mahaifinsu na gida Juwairiya ta yi duk iya tunanin da za ta yi ta gani babu abin da ya fi illa ta tafi gun wani boka da ta ji ana ta ji mata suna faɗa saboda haka aikinsu yana matuƙar si tamkar yankan wuƙa zuciyarta ta ba ta shawaran haka ita ma ta je gurinsa domin kuwa tana son boka ya ya ba ta laƙanin da zai zo ya zamana zai so ta ita kaɗai a duniya sai dai matsalar ita kam a yanzu ba ta da sha'awar haihuwa da shi ko kaɗan ta fi son su zauna a haka da misalin ƙarfe sha ɗaya da rabi na safe juwairiya ta shirya ta tafi wurin bokan nan boka na tsamiya saboda a nan ne boka mai mai kan keli yake zaune ta nufi tashar mota wadda zai kai ta ƙauye tafiyar minti arba'in da biyar ne ta isar da ita wannan gari bayan ta sauka daga mota ne ta fara bin kwatancen da aka mata nan ma sai da ta yi tafiya mai tsawo a cikin daji inda yake zaune cike yake makil da mata da maza don haka ita ma ta bi jerin masu son ganin boka lokacin da ya zo kan juwairiya boka sai ya fara koro mata bayanin abin da ke tafi da ita ta yi matuƙar mamakin hakan boka ya ga yana gama koro mata bayani ƙarara sai ya kece da wata muguwar dariya wacce ta sanya har sai da bukan ta fara girgiza tsoro ne mugun kama juwairiya boka ya ce tashi maza ki je buƙatar ki za ta biya ki ajiye kuɗin a can ya nuna mata wata tukunyar da take ce ce da wuta juwairiya ta ce boka cikin wutan nan zan saka maka kuɗin ya ce eh ina ruwanki ya daka mata wani uban tsawa ta razana matuƙa jikinta yana rawa yana ce yana wani yanayi ta fice daga bukka ta dawo gida ta tarar da Aisha da Ahmad suna wasa ai ko babu abin da jawariya ta yi sai ta rufe yaran nan duka tana zagi wai sun lalata mata gida ba a haka ta bar gidanta ba yaran nan kuka suke suna ba suna ba ta haƙuri amma ko a jikinta sai da ta musu shegen dukan tsiya sannan ta kyale su ko da baban ya dawo ya tarar da yaran nan zaune a takure ba kamar yadda ya saba ganin su ba hakan ya sanya ya kira su suka iso gun da yake zaune zuwairiya ta fito ta zauna a gefen sa tana jefa musu harara baban ya ce me ke damun ko aisha da ahmad kafin su bashi amsa zuwairiya ta tsagal ta ce yau ba dole ka gansa haka ba yara ƙanana da su har sun san wani wasan banza zuwa na yi na tarar da aisha ta cire ma ahmad wando Aisha tana jin abin da antinsu ta faɗa ta yi zubur ta miƙe tare da cewar a'a a'a a'a hawaye ne suka fara silalowa daga idanuwanta zuwaire ta ce ke yarinya ne za ki karyata to ki shiga hankalinki kin ji ni ko munafuka wacce ta ɗauko gaba ɗaya halayen uwarta baban ya ce zo nan aisha koma ki zauna abinki na tabbata ba za ki aikata haka ba zuwaire ta yi zubur ta miƙe ta ta tashi tsaye sai faman wani huce take alhaji kana nufin ka ce sharri zan yi ma 'ya'yanka to shikenan ka je ka ci gaba da ɗaure musu gindi komai ya faru kada ka ce za ka yi kuka da ni tunda dai ni ina tsaye a akan yaranka amma kai baka gani ya rage naka ta fice fuhu ta bar ɗakin ta nufi goninta an aisha kuma yar kimanin shekaru tara tana da ƙaninta wadda shine yake binta shekaransa shida alhaji kuma ya kira aisha ta ƙariso gun da yake zaune ta ke shiru kin ji ko na san baki yi abin da aka faɗa ba da kanshi alhaji ya sanya hannunsu ya ya share mata hawaye kuta so mu je mu sayo in siya muku suwit ya riko hannunsu gami da ficewa daga cikin falon gidan suka nufi hanyar fita daga cikin gidan amma har a wannan lokaci hawaye bai daina fitowa daga idanun Aisha ba Juwairiya kuwa tana cikin ɗakinta ta kasa zaune ta kasa sai babu abin da ke mata ciwo sai wani mugun kulli na kudiri a zuciyarta domin ga alama aikin ga alama dai aikin da aka yi mata bai biya ba bai tasiri ba akan alhaji don haka ta ƙudiri gobe goben nan za ta koma gun boka ta yi mishi bayani har yanzu da sauran rina a kaba domin kuwa ba ta mallaki alhaji alhaji ba irin muguwar mallakan da take so ta masa duk tsawon daren nan da yau haka juwairiya bata rintsa ba haka ta kasance daga ta kulla wancan sai ta kulla wannan misalin karfe bakwai na safiya alhaji da kanshi ya taimaka musu aisha suka yi shirin tafiya makaranta kasancewar juwairiya ta ce ta fitar daga hannunta daga cikin harkar yaran wajen da ubansu baya so a faɗi laifinsu sai ya je musu tarbiyya shi kaɗai alhaji yana fita daga gidan ita ma ta yi ficewar ta hanyar barin barin garin ta ɗauka yau ma kamar zuwanta na fari sai da tarar da mutane gunnan cike yake da mutane 'yan neman taimako haka ya sanya ita ma ta bulaye sannu a hankali layi ya iso kanta yana shiga ya fita har aka zo kan zoyariya durƙushe take gaban boka tana masa bayani boka wancan aikin da kai bai yi ba tun kafin ta gama faɗan haka boka ya daka mata tsawa ce ki mana shiru ƙaryar banza kike yi na yi aiki waye ya gaya miki bai yi ba ba aiki bai yi ba sai dai idan daga gunki aka samu matsala sha sha sha wuya kawai zuwairiya ta yi tsuru tsuru tana masa zuru da idanu tamkar na mujiya cikin muryar magana mai ɗauke da inda inda ta ce Allah ya hoci ran boka Aminu hakuri tuntuɓen harshe ne ta cire kuɗi masu yawan gaske da ke cikin jakarta ta ce ga wannan so nake yi a ninka min aikin aikin da aka masa ya fi wancan zafi boka burina na duniya bai wuce a ce na gani na mallaki mijina ba ina matukar son in ga juya shi yadda na ga dama yadda zan zamanto yana jin shakku na tamkar ni ce na tsuguna na haife shi boka ya ce an gama buƙatar ki za ta biya kin ga wannan kullin maganin yana ɗauke da gashin matacce juwariya ta zinzina kanta ki je ki nemi ruwa da yake gudu ko kuma ki samu shekararriyar rijiya wacce ba a buɗe ta jefa wannan kullin a ciki juwairiya ta yi boka godiya ta bar gun ɗin bayan sati ɗaya da zuwan juwairiya gun boka al'amura suka fara sauyawa kasuwancin alhaji nuru ya fara lalacewa babban mutum mai kima a idanun jama'a amma ya zama tamkar wani ƙaramin yaro komai juwairiya ta umarce shi da shi to shi yake aikatawa baya kauce umarninta hatta dukiyar shi ya tattara ya mallaka ma yaran shi domin su rinka kula masa da ita da fari sun rike masa amana amma daga baya sai kiɗan ya sauya lamari ya sauya salo babu abin da suke sai bushasar su da dukiyarsa alhaji nura baya son ya yi nisa da juwairiya ko da daidai na sakon ɗaya ne yana makale da ita komai shi yake mata wanka da wanki da sauransu yake mata hakan kuma sai a kwance kawai take yana mata tausa ya yi mata jikinta to ina zuwa ki ce ta shige ta tafi wasa-wasa dai abin sai ya yi matuƙar yin yawa ita kanta abin ya fara damunta yan uwanta suna jin daɗin yadda take kula da su yayin da nashi kuma dangin ke a tattare da bakin ciki ita kuwa ita ko ƙannenta da sauran dangi sai ƙara kuranta ta suke wai ta more miji hankalinta ya so tashi ne domin ƙire mijinta ya zama bawanta haka ne ya sanya ta shirya ta tafi gun boka tana zuwa ta samu tuni boka ya daɗe da barin duniya haka ya sanya ta da gida duk jikinta a mace yake babu abin da take sai kuka tana cewa na cuce ka na cuci kaina rayuwa kenan arziki duk ya zama babu shi sai ɗan abin da ba za a rasa ba rayuwa ta yi alhaji nura tsanani ga kuma halin damuwa da matarsa take ciki na damuwa da halin da mijinta ya tsinci kansa wadda ya sa ya zama bawan da ta rasa mafita abin da yana matukar damun ta fiye da tunanin duk wani mahaluki tun daga nan tana nan a kwance kan kujera tana tunani barkate, ta zo ta zama wani yanayi ta zama babu wani yanayi cikin zuciyarta tunani ne tana lalubo mafita bata ankara ba sai da ta ji saukar hawa yana bin gurbin idanuwanta tabbas wannan shine fa ake kira ta yi abin da ya sha mata kai da ta sani aikuwa keya ce in ji hausawa bayan hannunta ta sanya tana goge hawayen da ke fita daga cikin kwarmin idanuwanta faruwar hakan ke da wuya daidai da shigowar alhaji nura falon ɗin, yana hango hawayen da ke fita na daga idanuwan ta yi tsalle ya zo wurin ya ƙara sagun da take kunce kan kujera ya durƙuso gabanta yana lalubo ta ya rike a ruɗe yake mata magana zuwaire mai ke faruwa da ke kike min asarar hawayen ki ta kalle shi sosai da cike da tausayi ta ce babu komai ya yi saurin girgiza kan shi ya ce ban amince da ke ba ki faɗa mini babu yadda za a yi ki rinka kuka haka kawai zuwairiya Allah sarki ta yi shiru tana zancen zuciya duk lokacin da ta kalle shi yana bala'in ba ta tausayi ya katse mata tunani ta hanyar cewa ko dai ba kya jin daɗin jikinki ne mu je asibiti a sama miki magani ya yi bala'in ruɗewa sakamakon rashin magana da bata yi bai miƙe tsaye nufin ya nufin ya mata ta riko hannayensa ya ɗago kan shi ya kalle ta da alamun tambaya cikin idanunsa saboda me zaki hana ni na yi miki maganin abin da ke damun ki ta girgiza kanta ta ce ka zauna ka huta bata ankara ba sai ta ga hawaye suna fita daga idanunsa ko kan me kake ta tambaye shi ya zama min dole ne na zubar da hawaye na sakamakon halin da na ga kin tsinci kanki a ciki kin ki ki faɗa mini abin da ke damun ki haba juwairiya ina ma ina matukar kaunar ki ba zan so na ganki cikin wani mummunan yanayi ba ta yi murmushin karfin hali game da girgiza kanta ta ce ka kada wannan ya dame ka kaji ba na jin daɗin zuciyata amma yanzu komai ya wuce alhaji nura ya murmushi game da cewa wai har har na ji daɗi a raina ta yi masa murmushi ita ma ta ce ka je ka ɗauki abincinka gashi can a kici yana fita daga ɗakin nan zuwairiya ta fara zarya a ɗakin ta kai goro ta kai mare ta sanya hannunta hannunta na go da duka ta tattago goshinta tabbas ta tafka babban kuskure ita ko me ya janyo mata ta yi wa mijinta wannan asirin ya zama dole ta je gun boka domin a kwance mata wannan mugun kulle gashi yanzu ta ta yi abin da ya sha mata kai domin hakan ta yi aniyar koma gun boka gobe goben nan domin ya kwance wannan asiri da ya yi wa mijinta ta yi amanna da wannan shawarar da zuciyarta ta bata domin tana ganin ita kaɗai ce mafita kawai a gare ta washe gari ko tun da misalin karfe goma na safe ta shiri ta bata zame ko ina ba sai gun boka amma ina ta tarar da bokan ya mutu zuwairiya na jin abin da wata tsohuwa ta gama faɗa cewar boka ya mutu ai bata san lokacin da ta sulale akan gwiwanta ba ta ɗora hannu a saman kanta tana rusa kuka wayyo Allah ne zuwairiya na ga ta kaina ya zan yi da wannan bala'i boka ya mutu nan da ya ta ci gaba da kuka kukan nan ba zai mata bai sa ta tashi ta bar gurin ta nufi hanyar dawowa gida duk jikinta a mace yake tamkar wacce ba ta da kuzari gaba ɗaya cikin kwana biyun nan duk ta fita daga hayyacinta ta rame ta yi zuru zuru da ita haka shi ma alhaji nura ya fita hayyacinsa saboda ganin halin da juwaira ke ciki kuka yake zaunawa yana mata haka ne sanya ita ma sai dai ta kama kukan kawai ta yi wata ta yi wata shawarar ta sake zuwa gun wani boka domin ta gani ko za a dace hakan kuwa ta yi shiri ta je gun wani boka hatsabibi ne na gaske da ta ji labarinsa cewar aikinsa shi ma yana yi magani sha yanzu magani yanzu Zuwairiya na zaune gaban Boka tana koro masa bayanin da take so ya yi mata aiki a kai Boka da kanshi ya jinjina wannan lamari na Zuwairiya ce gaskiya al'amarin ki akwai wuya a cikinsa. Domin koko cikin ɗayan biyun nan an yi ɗaya. ko dai an jefa asirin nan a cikin ruwa ko kuma an jefa a tsohuwar rijiya Juwairiya tana jin abin da Boka ya faɗa ta fashe da kukan munafurci tana cewa ita wallahi bata sani ba. Boka ya ba ta tabbacin ba zai iya karya wannan asiri ba dole sai an je an fito da shi daga cikin inda aka jefa shi ko ruwa ko rijiya haka Juwairiya ta koma gida tana kuka abin duniya ya ci gaba da damunta gashi tana so ya sake ta amma nan duniya ta yi juyin da za ta yi yaƙi sakinta. ta yi duk iyayenta amma ya ƙi yin sakin dole haka ta haƙura ta zauna dadi ya ja wani dogon numfashi ya dawo daga tunanin da ya tafi wadda ya lula ya maida da dubansa ga momi ta ce dadi ka yi haƙuri ka daina sa kanka a damuwa ka daina sa damuwa a zuciyarka ba ba haka za ka yi biye ba ba a biye wa yaran yanzu a wannan zamani yaran yanzu kuma ka haife su ne baka haifi halinsu ba don haka dadi ka yi haƙuri ka bar wa Allah ka ci gaba da addu'a kawai tana faɗa ma dadi da ɗan kalamai wadda za su kwantar masa da hankali ruwan wanka ta haɗa masa ta kai mishi ta taimaka mishi ta kai shi banɗaki domin yin wanka bayan ya fito ta kawo masa abinci Funkasau ne miyar ganye ga kamshin man shanu da ke tashi daji ya kalli kayan abincin nan da aka ajiye gaban shi ya kalli momi ya dan yi murmushi ya ce duk ni dai wannan abincin anya ko zan iya momi ta sake matsowa gaban shi ta riko hannunsa ta yi masa fari da idanu ta ce za ka iya haba dai daurewa za ka yi ka cinye ba yawa ai dadi ya limshe idonsa ya fara zuba mata dadi yana cin abincin nan amma dai ba don yana so ba ko dai bai son abin da zai bata momi rai ne a koda yaushe dai momi tana ƙara sanar da dadi akan maganar alero da adam domin kuwa ko da alama akwai alheri a tare da su dadi ya ce what me kike nufi me kike so ki faɗa mini menene abin alkhairi a tare da auren kafura? Momi ta yi murmushi ta ce dadi alkhairin da yake cikin sa wadda nake hangowa za ta iya musulunta kaga kenan mun samu karuwa a addinin mu kuma ko yaya ko 'ya'ya idan ta haifa su ma kaga za su samu rabauta sabanin abarta ta auri kirista dan uwanta ta ɓangaren adam ko babu abin da ke damun su tunda yana tare da sarauniyar mata a Lero? ko kaɗan bai na damar abin da yi wa mahaifinsa ba tsaye Lero take gabansa bayan ta fito daga wanka kallon da ta ga yana mata ne yasa ta taso daga gun da take amin ya taso daga inda yake karaso gun da take tsaye ya ɗora kansa bisa wuyanta rike yake da gam da hannayenta duka biyu gaba ɗaya kuma yana shafa wuyan nan nata cike da yanayi na damuwa da sha'awa alero ta ta fara kiciniyar kwace jikinta daga jikinsa yayi dariya yana faɗi ina kika ga ƙarfin da zaki iya ƙwacewa wannan lange-langen hannun naki har kina tunanin ƙwacewa Aleru ta fara turje-turje ya raɗa mata wasu kalamai a kunnen ta wadda ni Dan hamza ban san menene ba kawai sai dai kawai na ga talin shi idanunta tana murmushi ne da ya gaji dan kansa ya rabu da ita ta gama shirin ta tsaf suka fice daga cikin hotel saboda yawan nasihohi da kwanta kwatanta madadi. da momi take yi ne a gefensu yanzu kam ya sauko daga kan dokin da ya hau a kai game da maganar alero da adam ya amince su dawo gida da zama momi ta yi matukar farin ciki da faruwar haka bata tsaya bata lokaci ba ta kira wayar adam suka yi magana suka yi yi hira ta mai bayanin yadda suka da dadi what mom da gaske dadi na ya amince za mu aure da alero wani uban tsalle ya yi rungume alero me ke faruwa ho ne ce dadi ne ya amince mu koma gida kuma ya ce za mu yi aure da ke alero ta waro idanuwanta ta kalle shi bata ankara ba sai ta ji saukar ya kan fuskanta ta ce da gaske kake kada fa ka zolaye ni ya ce da gaske nake tashi ki taimaka min ki maza ki haɗa kayan ki mu tafi cikin ƙanƙanin lokaci suka fara haɗa duk wasu ƴan komatsansu suka nufi gidan su adam wannan kenan akan hanyar su ne ya tsaya ya saya ma alero na da alero da mom kaji gasassu da kuma haɗaɗɗun drinks ita da alero tana zaune a mota sai tunanin abubuwan da suke faruwa a rayuwarta take yi sanda ta suka isa gida adam ya faka mota da sauri ya buɗe mata ta fito da kanshi ya rinka ɗibar ɗiba mata kaya na kaiwa cikin gida duk da ta so ya bar ta kai da kanta momi ta fito ta karɓe su alero ta faɗa jikin mom tana shafa bayanta alero ta ɗago kanta tana duban mom cikin wata murya mai fitar da sauti ƙasa-ƙasa ta ce momi ki haƙuri bisa ga abin da ya faru tsakaninmu mun yi babban kuskure amma ba za mu ƙara aikata haka ba momi ta yi shiru ta yi murmushi ta ce ai komai ya wuce suka shige cikin gida dadi na zaune kan kujera yana amsa kiran wayan da aka masa alera ta zube gaban sa adam shi ma ya nemi wuri da kusa da ita ya zauna dadi na gama wayar ya share su tamkar bai san da zuwan su ba adam ya bude bakin sa cikin sanyin murya ya dad ka yafe mana na san mun yi laifi mun yi babban kuskure ka yi hakuri ka yafe mana dadi ka yi hakuri Momi ta amshi zancen da cewa dadi ka musu afuwa addu'a ita kaɗai yaran nan suke bukata dadi ya dan muskuta ya ce shikenan komai ya wuce Allah ya yi ma rayuwarku albarka Adam ya ce amin dadi na gode ya miƙe yana amsawa momi ta ce mu je in nuna miki ɗakin wayyo Allah wayyo Allah yanzu kam a gefe guda dai hankalinsu ya kwanta Adam hankalinsu ya kwanta Momi kuma tana jin daɗin yadda Alero ke mata ladabi da biyayya ga shi kuwa ko tsinke ba ta bari ta ɗauke da kanta, ta wadata da komai duk da wadatattun 'yan aiki da suke cikin gidan. Amma Alero ita ke kula da gyaran ɗakin Momi da falonta, haka zalika girki ta ce ita za ta riƙa yi shi kansa dadi a yanzu ya fara yaba hankalinta, illa dai illar ta guda ɗaya a gunsa rashin karɓar musulunci da bata yi ba. amma a koyaushe yana mata addu'ar fatan samun wannan babban rabo na addinin Islama addinin mai haske ta ɓangaren Adam ko ko soye ɓangaren Adam kuwa soyayya sabuwa fara nuna ma Alheru saboda lokaci lokaci yana ɗaukanta su fita cikin gari duk da momi ba ta son hakan sai dai Adam yana kashe mata yana kashe ta da daɗin baki ne ya samu ta amince su fita su je su yi holewar su a can saboda ba zai iya haƙuri ba shege na mamajo su kuwa idan sun fita su kwashi soyayyar su sannan su dawo gida ko kuma na ce su kwashi masha'ar su tsawon sati biyu kenan da dawowan alero da adam cikin gidansu sai dai duk yan kwanakin nan alero ba ta jin daɗin jikinta daurewa kawai take yi tana haƙuri tana matuƙar yin ƙarfin hali ne saboda ba ta son momi ta fahimci halin da take ciki a kwance tadda ta tana dafe cikin ta faman juyi take a kan gado tana kuka hakan da ya gani ne ya sanya ya isa wurin da sauri yana tambayar ta abin da ke damun ta yana janyo ta jikinsa yana tambayar ta abin da ya faru da ƙyar ta daure tana yamutsa fuska ta ce ne ciki na ke ciwo ga zazzaɓi tun kwana biyu da suka wuce ke nake fama da shi yayi sai yayi kamar ya lafa ya dawo yanzu kam ya matsa mini matuƙa bari na faɗa momi a kira likita ya duba ki baya bai jira abin da zai faɗa ba ma ya je waje momi ta ƙariso cikin ɗakin tana tana faɗan me yasa ba za ta faɗa ba Momi ta kira likita ya ce su yi haƙuri yanzu yana da aiki ba zai samu zuwa ba sai dai su je can asibiti su same shi. A can ɗin ma likita ne ya hau bincike a kanta bayan an yi alluran kashe zafi na abin da ke damunta sannan ya hau mata skynin cikin kankanin lokaci ya gano abin da ke damunta don haka ya kalli adam da hankalinsa yake tashi saboda ciwon alero ya ce oga ina taya ka murna madan tana ɗauke da ciki ɗan wata hudu Momin tana jin abin da likita ya faɗa ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk to me kake faɗa Adam ya kalli Momi yayi yi tsuru tsuru da ido shi ma. haka alero da take kwance ma ta zubur ta tashi saboda tashin hankali sai ma ta nemi ciwon da ke jikinta ta rasa doctor ya kuma maimaitawa momi abin da ya faɗa abin da na faɗa yarinyar tana da ciki wata hudu bata ko tsaya rubuta musu magunguna ba ta ta sakeyar alero da adam sai gida wannan kenan har yanzu daga littafin tarkona ya kama ni dai dan hamza har yanzu ban san tarkon waye ya kama ba kuma me ya kama ban san dai ko abokiya ta gari ta sani ba nana Khadija to shikenan na ga dai tana murmushi ga dukkanin alamu bakinta da magana don haka a ɗan saurare mu a bamu lokaci za mu je hutu rabin lokaci bayan mun sha shayin yan indiya na ji abin da ke damunta zan dawo da ci gaban labarin tarko na ya kama littafin libabatu isa lawan mu je zuwa a cikin littafin don zan yadda za ta kasance amma fa sai bayan mun dawo daga hutu rabin lokaci tare da nana khadija ta yar fulanin asali a huta lafiya sai mun dawo a nan falo suka yada zango momi sai balbale su take da ruwan masifa ta yaya za ku bari haka ta faru bayan kuma ka san halin mahaifinka da kyar na shawo kansa ya bar yarinyar nan sai kuma ka je ka ɗauko mana wannan katuwar matsala haka mu yi yaya da shi dama da kyar aka samu aka shawo kan shi amince ta dawo gidan nan da zama wannan wani irin rayuwa ne adam Aikuwa tamkar daga sama aka jefo shi tsaye da yake suka gan shi a gaban su yana bin su da kallo ɗaya bayan ɗaya wani faɗuwar gaba momi ta ji ta rasa buɗin bakin da za ta buɗe ta yi magana dadi ya buɗe baki ya magana duk abin da kuke a kan kunne na na ji komai don haka yanzu yarinyar nan ta fita min daga gida ba za a haifa min ɗan shege a cikin gidana ba kuma shegen ma wanda ya fito daga tsatsan kafira arniya alera ta sun da kai ƙasa wasu hawaye suna fitowa daga idanunta hawayen bakin ciki suka fara fitowa cikin muryar kuka da kirma ta ce dadi don allah ka yi haƙuri dadi bai ko kula ta bai mai da dubansa ga adam ya ci gaba da cewa wallahi ka bani mamaki ban yi zaton shaidancin ka ya kai haka ba ina amfanin wannan sakarci da me yayi kama kana ganin wannan shashanci da kake burgewa ce haka ne kam tir tir wallahi to shikenan zamani ne ya kai mu irin wannan halayya dadin adam haka mu ma muke ta ganin su da irin wannan halayya ta zinace zinace da zamani ya zo da shi wai an ɗauka wayewa ce mafi akasari a wannan zamani da muke ciki ‘yan mata da samari na yanzu na wannan zamani wai wayewa ne wannan a gare su idan har kai baka yi ba ma baka waye ba haka abin yake to mu je dai zuwa ci gaban labarin ba wannan zancen ba Dadi ya gaba abinsa ya shige bedroom din ya bar su anan. Alero ta yi tana kuka ita kanta momiran ta ya bala'in bace sai dai da yake tafi dadi saukin zuciya haka yasa ta yi dangana akan abin ƙaddara ne wadda aka ce ta riga fata. Adam ya kari sogun momi inda take shi ma ya gaban ta yana bata hakuri kan abin da ya faru shi ma bai san yadda aka yi ba kuma ya san yayi yi ba daidai ba amma babu yadda ya iya. Momi ta tashi ta wuce fu ta bar gurin Adam bai san lokacin da ya kare su zama a ƙasa dirshin ba tamkar wani ƙaramin yaro ya ɗora hannunsa a kai ya ce oh my god wayo Allah na bai ankara ba sai ya ji saukar hawaye a fuskansa alero ta kalle shi yayi bala'in ba ta tausayi yanayin da yake ciki take ta rarrafo zuwa gun da yake ta faɗa jikinsa ta rungume shi suka rungume juna suka fara kuka kowanne yana kokawa zuciyarsa yana kuma tausayawa dan uwansa akan halin da yake ciki Allah sarki hmm. sai da suka yi kuka mai isan su ba wadda ya rarrashi wani sannan suka miƙe suka nufi sashin Adam har a lokacin Alero kuka take Adam ya zauna gefen gado inda take tana zub da zafafan hawaye Da sauri adadin ya sa ta ya goge mata ki daina min asaran ki sweet baby. Dole ne ku kuka mana domin na ga alamar ana son a raba mu ne ni kuma babu wadda nake so a duniyar nan a zuciyata sai kai. Adam ya rinka goge mata hawaye ya ce na san da hakan kuma na amince da ke don haka yanzu abin da ya rage mana shine mu samo mun fita ki kwantar da hankalinki. Na sha faɗa miki. kuma ba zan daina faɗa miki ba ba zan taɓa yi rayuwa babu ke ba alero ta ce yanzu ya za a yi mu fuskanci dadi ya gane cewar idan dai ya raba mu akwai matsala idan bai bar mu mun auri juna ba komai zai iya faruwa da mu adam ya ɗan yi jim kaɗan game da cizon leɓɓansa ya ce babu wani abu ai ga misali nan ya fara gani wannan cikin ɗin da ke jikin ki shine misali alero ta kalle shi ta limshe idanunta game da girgiza kanta ita kaɗai ta san me take nufi ni dai ɗan hamza ban sani ba amma ban san ko na khadija ta fahimci manufar ba tunda an ce ciwon ya mace na ya mace ne duk tsayin wannan ranar da babu wanda ya sa ko da lomar abinci guda a bakinsa tsakanin alero da adam ma haka abin yake Allah sarki soyayya Adam ya kalli Alero ya ga yadda duk ta fita a kamanninta ya zauna kusa da ita game da marereci murya limshe idanuwa kin ci abinci ko ta kaɗa kai ta ce babu komai ban ci komai ba ba na jin zan iya ci muna cikin wannan yanayi domin ko da na ci abinci ba zan iya haɗiye shi ba yaushe ma zai tauno idan kuma na yi nasarar haɗiye shi ma ba amfanin da zai min a jiki adam ya shiga girgiza kanshi game da yunkurawa ya tashi daga gun da yake nufi gun firij ya buɗe ya ɗauko robar fresh milk ya mika mata karɓa ki sha ta ce ba zan iya sha ba ya ce kallafa ya kalle ta ce dalilin me kenan saboda shan shi ba zai min amfanin komai ba a tare da ni hone ka rabu da ni da wannan rayuwar kunci da na samu kaina a ciki gara in mutu in huta tana faɗan haka ta kama kuka Adama ya ja wani uban goron numfashi ya sauke ya lalubo hannunta ya haɗa da nashi ya rintsa ya zuba mata idanu ki daina yawan damuwar damun kanki na san kina sona, domin hakan ne ma ina fatan ina son ki bana fatan wani mummunan abu ya samu rayuwarki domin tana da muhimmanci a tare da ni ki daina zama da yunwa domin kada wani abu ya ya samu bebin mu ta juyo zuwa jikinsa yana lallashin ta bebi na a baki haƙuri ɗan dube ni man ko zan ji sanyi zuciyata suka yi ma juna kallon zuru daga bisani alero ta fara kawo da kanta suka yi ma juna murmushi kowa na kwaɗayin ɗan uwansa a zuciyarsa adam dai shi ya kasa daurewa har sai da ya kai ga lalubo bakin alero ya yi shokin sweet mouth ɗinta momi ta nufi bedroom din daji, cikin takunta na nutsuwa momi irin matan nan ne da suka san kissa suka san me ake kira da kisa, shi yasa ta, ta iya kula da miji kuma ta yi matuƙar mallake zuciyar dadi domin kuwa ta san duk wata hanya da za ta bi domin ta shawo kan shi yayin da ta ya riga ya hau dokin zuciya tana ɗaga labulen ɗakin ta hango dadi zaune kan gado yana ta faman karanta wasikar jaki don haka ta sauri ta sau cikin ɗakin ta zauna kusa da shi game da ɗaukar hannunta ta ɗora kan kafaɗar shi da tattausan murya ta ce dadi lafiya zaka zauna kai shiru haka ta tashi ta nufi bun fris ta ɗauko ruwa? mai sanyi ta tsiyaya a kofin glass ta miƙa masa ka sha ko zaka ji sanyin abin da ke damunka a zuciya dadi ya karɓi ruwan nan ya yi masa kurɓa ɗaya ya miƙa mata ta ajiye ta fara magana cikin tausasan kalamai ta ce dadi kenan a koyaushe ina mai ƙara tunasar da kai yadda ƙaddara mai kyau take ko akasinta duk da dai daga ubangiji suke ka yi haƙuri ka daina yawan sa damuwa a zuciyarka domin gudun tashin ciwonka ka san yadda ciwonka yake baya son yawan bacin rai wannan al'amari na adam ya sanya ni na tsinci kaina a cikin ruɗu na rayuwa tare da mamaki yanzu babu abin da ya kamata sai mu yi addu'a dadi bai yi magana ba illa jinjina kansa kadai da ya ce dole dole ne in damu domin yaron na ya riga gama zubar min da mutunci a idanun mutane ka cire ki cire yaron nan daga zuciyar ki, mu ci gaba da hora shi har sai ya yi biyayya ga umarninmu useless ɗin ɗa kawai amma wai sam kai domin ni dai a ta ɓangaren ni dai ya fice min daga zuciya wallahi dadi kada ka ce haka nasihohi kaɗai za mu rinƙa yi wa adam har mu samu kanshi momi ta ci gaba da lallashin dadi cikin hikimominta har ta samu kamsa ta samu Adam a ɗakinsa zaune shi da Aliyu, momi bata ce masa komai ba illa ce masa ta yi tana son ganin shi daga haka bata ce komai ba ta koma waje abinta. Adam ya rufa mata baya tana isa ɗakin falonta yana isowa ta zauna shi ma ya nemi guri ya zauna momi ta rage sautin talabijin da take nan a cikin falon ɗin ta kalli Adam ta ce yanzu Adam tsawon lokacin da ka ɗauka da yarinyar nan tana ɗauke da cikin nan tun wani lokaci ya ce a gaskiya momi na daɗe da sanin tana da ciki wannan dalili ne yasa na ga ya dace mu tare domin ina son ta bana so ta yi mini wani abin da ba haka ba kafin na zo da ita nan sai da na je gun mahaifiyarta muka ajiye magana da ita domin ina da so idan ta haihu mu yi aure momi ta yi mamakin abin da adam ya faɗa sai dai kawai ta jinjina kanta bayan sun gama tattaunawa ta ci gaba da mishi nasiha ya daina wannan halayya ya sani shi fa musulmi ne kuma addinin musulunci ya yi hani akan aikata zina yanzu ya kake tunani ɗan da ke cikinta me za ta haifa kun haife shi ba tare da aure ba me za ku ce mishi idan ya tambaye ku hakan ya kamata ya zama musulmi mai hankali musulmi idan ya girma ya zama mai nutsuwa da hankali mai sanin ya kamata ka kuma daina biye ma son zuciyarka domin son zuciya bacin zuciya idan kuma ka biye wa zuciya za ta kai ka tabaro ka adamin ce na gode mom zan lura mom ta ce tashi ka je ku ci gaba da abin da ya gabata ku ci abinci ka duba ka ga yadda duk kuka bi kuka rame tamkar waɗanda suka yi jinyar shekara ya murmushin yaƙi ya ce za mu ci abinci mam tun daga lokacin al'amarin ya hargitse dadi ya shiga tunani ashe dama haka yake ya zaɓi ɗaya zama a ƙasar turawa haka yake ya riga ya zama wani yanayi irin na mara misali gashi shi dai da yana zaune ne a ƙasan shi irin na najeriya yau baƙi gobe yau baƙi gobe fari gashi kuma daga zuwa sallah ya je ya jajibo mishi fitina ko da yake me ya samu ma me yasa tun farko ya bar shi yake neman mata ai kuma dole ne wata rana dama haka ta faru tunda da sanin shi yana neman mata kuma bai tsawatar mishi ba abin bakin cikin ma ne wai arniya wadda ba musulma ba bai san duk wannan zancen zucin da yake yi ba momi tana nan tsaye a kansa kuma maganan ta fito fili ta ƙari sogon da yake ta zauna a sanye ta ce tamkar mai sanyin kuka ta ce ka yi haƙuri ka san dai komai na rayuwa da kake gani muƙaddari ne daga ubangiji duk yadda ya so haka zai yi yadda kuma kai kake gani za ka yi ba haka ba ne yaron nan dai ɗanmu ne mu muka haife shi mun fi kowa sanin halin shi da kuma muhimmancin shi a wurin mu, kuma ko ma dai menene idan ya je dawo da mu za a dangana hajiya me yasa kike irin waɗannan abubuwa me yasa kuma irin waɗannan abubuwa suke faruwa da ni ne momi ta ce saboda kai musulmi ne kuma duk musulmi yana cikin jarabawar ubangiji har ƙarshen rayuwarsa don haka ka daina sa kanka a damuwa ka daina damun zuciyarka ka fi kowa sanin illar illarta da cutarwa da take yi ba kaɗan ba dadi ya gyaɗa kansa kawai ba tare da ya ce komai ba haka dai kamar kullum za ta lallashe shi cikin hikima momi ke ce masa shi kenan ka kwantar da hankalinka momi ta kasance ma'abociyar hankali da tunani mai kwantar da hankalin mijinta a duk lokacin da yake cikin wani yanayi na damu shi yasa ma bai cika tsallake maganar ta ba saboda yana ganin daidai a maganar da duk ta faɗa masa domin tana da matuƙar muhimmanci a tare da shi shi kenan yanzu abin da yake so shine haka dai a ci gaba da kula da ita kin ga kenan zuwa Najeriya ya kama ni domin tattaunawa da iyayenta ba sai ka je ba domin ni ya magana da iyayenta akan yana so ya aure ta kuma sun amince mamaki ya kama shi ya ce kina nufin haka ya tsara dadi ka yi haƙuri mu bar shi ya aure ta na lura yaran nan suna matukar son junan su raba su tamkar nisan ta kanmu da Adam ne dadi ya ce ni fa gaskiyar magana sha'awa nake so ya aura domin haka sai dai idan zai haɗa su su biyu ya aura kenan zaman Najeriya ya kama mu in ji momi take tambayar shi kwarai kuwa dadi ya bata amsa dama yan uwa da abokan arziki sun dame ni ya kamata na dawo gida ko da wani abu ne in samu wani contract ne don haka tun daga yau zan fara shirye-shiryen ajiye aiki wannan kenan daga littafin tarko na ya kama To, rayuwar Alero dai ta kasance wa mutanen gidan abin sha'awa ne ba kaɗan ba, abin ka ga wayayye nan da nan ta kuma sakin jiki da momi, dama ba ta bari momi ta yi aiki. Yanzu ma haka ita ce take hakan yake wa momi take ƙara yaba hankalinta domin ta kula ba ta bari momi ta ɗauki komai muddin tana kusa da ita ganin hankulan nan ne sun kwanta ya sanya adam yake so ya ci gaba da mu'amala da ita amma momi ta hana a koyaushe tana lura da duk wani motsinta duk da ta san cewa sun yi wa junansu mummunan sabo adam ne ya shigo cikin falon momi ya nufi Eriya, area inda ya hangi alero yana shiri tana shirya abinci yana isa da sauri gun da take tsaye rungumo ta a bata bayanta yana faɗi. sarkin aiki i miss you ta ɗan yi murmushi an gaishe ki da ƙoƙari jin motsin tafiya ne sanya saurin barin jikin alero yana mata wani tambaya yana yi mata wani yar dariya ki rinka hutawa saboda bebin mu ta makale ka faɗa alamar tana nufin taƙi baka san an fi son mai juna biyu ta rinka motsa jikinta ba momi ta iso cikin dining area adam ya ja kujera zauna alero ta zube ƙasa ta gaishe da momi dadi shi ma ya so ta gaishe da shi shi ma adam ya bi bayan ta ya kwashi gaisuwa gun dadi alero ta zuba wa kowa abinci ya ƙoshi a koyaushe momi na ƙoƙarin tunatar da ita cewa ko a addinin mu ko a addininsu mu'amala da wadda ba mijinka ba babu kyau kuma alero tuni ta yadda da haka sai dai ta san al'adansu ba wani abu bane a gare su sukan, kan dan kawai kin ba wa saurayinki kanki ya tace kai ha musamman in an samu mace ta yi ciki ba tare da aure ba don hakan sai ta haƙura da shi ba don taso ba asali ma yana matuƙar ba ta tausayi domin irin son da yake mata a wannan lokaci ne alero ta cika ta yi matuƙar kyau fatar jikinta ta yi smooth sai wani fitar da sheƙi take yi na musamman tamkar ka taɓa jini ya fito daga jikinta ga jikinta ya yi wani irin laushi tamkar auduga haka ya sanya adam bala'in shiga halin rudu yana bala'in kewarta jinsa yake ko da ya ɗora idanunsa a kanta tamkar ya lashe ta don haka a yanzu koyaushe yana makale da ita yana zuba mata hira tana zaune gefen shi in shi ma ya zauna ya fuskance ta sosai sweet baby gani nake a yanzu kamar kin daina sona ko "Ta far da idanuwa please ka daina faɗan irin wannan kalamai har abada ba zan taɓa daina son ka ba idan kana faɗa mini irin waɗannan kalamai za ka sanya na rasa raina ne kawai adam ya ce what ki daina faɗa mini irin wannan magana na mutuwa kin mutu ni kuma na yi yaya da rayuwata ni ma rasa rayuwata zan yi domin ba ta da amfani a gare ni ya limshe idanuwansa game da sakin wata yar siririyar ajiyar zuciya bai baki ji da yadda nake ji ba ta yi murmushi ya ce to na ji sanyi a zuciyata ya buɗe hannunsa yana binta da wani kallo wadda ba zan iya fassara shi ba zan dai iya ce kallon sha'awa ne gimbiyata za ki ga yadda ake nuna tattalin mace da nuna mata soyayya a duk lokacin da muka yi aure ta yi murmushi ta riko hannayensa ta jefa masa wani a tsabebin kallo ta ce ho ne. wai kuwa ka san duniyar nan a duniyar nan ka fi duk wani ɗa namiji kyawun halitta adam ya limshe idanu ya zama tamkar wani sakare yana kallon alero ya ce ki daina fasa min kai kada ki sanya na rinka yi wa 'yan mata yanga ta harare shi gami da kai hannunta ta matse mishi baki wata yar tsiwa ta gobe ka kuma faɗan ‘yan mata a gabana wani ne wane ne ba zan kuma ba ai ko cikin halittar kikin san abin da na fi so ta girgiza kanta ya kai hannu ya shafi lips ɗinta ya ce ina son wannan sweet mouth ɗin naki ina jin daɗin tsotsansa a duk lokacin da nake tsotsansa ba ƙaramin kashe min jiki yake ba alero ta kalle shi tana murmushi ya kai hannunsa ya ɗago haɓarta yaya dai daidai da shigowar momin falo ta ga abin da ke faruwa don haka ta kalle su fuskanta a ɗaure ta ce me kuma haka ka tashi ka fice min daga gidan nan ko gajiya ba ka yi koyaushe kana leƙe da mace alero ta sun koyar da kai ƙasa adam ya yunƙura ya tashi tsaye yana shafar suman kanshi wani yammaci alero na kwance akan kujera 3 tirisita da ke cikin falon momi tuni ta riga ta yi zurfi dogon tunani bata san lokacin da ya shigo falon ba ya tsaya ya kura mata idanu ya zauna daidai setin fuskanta ya kira sunanta sweet baby sweet baby ya kira ta ya fi sau a irga amma bata sani ba a hankali kuma daga bisani ta ɗago manyan idanunta suka dubi juna lero ta alero ta saki wata ‘yar ajiyar zuciya ta dawo daga duniyar tunanin da ta daɗe a ciki. Ya dafa kafaɗa ta kin cika yawan tunani me yake sa ki wannan tunani bayan kin san yanayin da kike ciki. Ba a son mai juna biyu ta yawan zurfafa tunani please ki daina. Ta kalle shi ta murmushi ta so mu je ki taya ni gyaran ɗaki. Ya kai hannu ya ɗago ta. ta faɗa kan ƙirjinsa yana murmushi jin alamun tafiyan taku ne yasa ta yi saurin hanzarin birin jikinsa momice suka yi kicibis da ita hanyar shigowa falon suka ja da baya ta wuce cikin falon ta wurga ma adam wata harara game da cewa ina zuwa kuma Ya yasa hannunsa ya so su ƙeyarsa akwai alamun rashin gaskiya a tare da shi momi gyara min ɗaki za ta yi momi ta hurga masa wani uban harara ta ce ba na son rainin hankali duk yan aikin da ke gidan nan shi kenan sai a rasa wacce za ta yi maka gyaran ɗaki sai ita ya yi murmushin yaƙe momi ta ce maza ki koma ki zauna muddin ba ka sa yan aiki su yi maka aiki ba sai sai dai ka gyara da, kanka Adam ya murmushe ce kenan momi tun da kin hana ta ya fice daga falon momi da Alero suka koma cikin falo nan momi ta ci gaba da yi ma Alero bayani akan hatsarin abin da suke aikatawa duk tsawon wunin ranar dai Adamsi ya wani shashin cewa ya shashare ma Alero yana wani ɗaɗɗaure mata fuska wai shi a dole fushi yake da ita domin a ganinsa ita ma ita ma ɗin ba ta son kasancewa da shi shi yasa take yin baya baya da shi ta shigo cikin falon yana zaune remote ne a riƙe riƙe a hannunsa ya sanya yana sauya tashoshin da ke cikin receiver ya ɗan saci kallonta Hmm, Allah sarki ashe dai ba zai iya ba ya za su haɗa ido ya saurin janye shi? hakan ya bala'in ba ta dariya sautin dariyarta ne ya tsinkayo cikin kwakwalwarsa ya sanya shi ya saurin dubanta ba shiri ta sake wani goron numfashi yana kallonta dariyar me kike mini cikin dariya cikin yanayi na ɗaure fuska yake mata magana hakan ya ƙara ba ta dariya sai ta yi saurin sa hannu ta toshe bakin ta ya taso daga gurin da yake nufo ta gami da riko hannunta ya rintse da ƙarfi ya ce me kika gani a jikina kike dariya alero ta jira daɗin matse mata yan yatsu da ya ta sa wata yar ƙara ta ce wash allah ka yi haƙuri ba zan kuma ba sai kin faɗa mini zan kyale ki wayo momi zai karya min hannuna ya sake mata hannu yana hararanta ta faɗa kujera ta riƙe hannunta nima ai zan rama na ce haba yarinya wallahi sai dai kira me tashi ki kamin drinks in sha ba zan iya ɗaukowa ba hannuna na ciwo ya kalle ta yana dariya game da cewa ke dai raguwa ce ta mararece murya ta ce da gaske nake ba zan iya ba hannuna ciwo yake mai da gaske kuma ta ɗaga masa kanta ba tare da ta ce komai ba ya taso daga inda yake zo gurin da take zingina da kujerar da take kwance ya rungume hannayensa yana kallonta ya zuba mata idanu ta so mu je asibiti alero ta ware idanu ta kalle shi ta ce ai sun daina ciwo ya langobe kai ya ce ban yarda ba ta yi murmushi dama tsokanar ka nake ki daina min irin wannan tsokanan domin ko kina tayar min da hankali kin ko san irin san da nake miki a zuciyata da ina da hali ko naƙuda ba zan bari ki ba zan dawo da shi kaina ba na son ki laɓi wahala ba na so ko guda ya sauka kan fatar ki i love you so much alero ita ma ta mayar masa da martani i love you too tana faɗar haka ta yunkura ta tashi ta nufi hanyar kicin ya bi bayanta da kallo shi kan a wannan lokaci yakan yi wa kanshi tambaya wai wani irin so yake wa alero shi kuwa ko dadi gaba ɗaya a yanzu ya mai da hankalinsa ne ka tsokam don ganin ya ajiye aikinsa yanzu haka makarantar da yake lecture sun fara shirye-shiryen samun wanda zai maye gurbin shi Mr. John aboki ne ga dadi asalin shi dan kasar Netherlands ne sun tattauna da shi akan cewa wani dan kasuwa ne dan uwansa Amin wani dan uwansa ne yake son yin business da shi a Najeriya wanda zai haɗe da shi da dadi dadi ya yi na'am da wannan shawara tun wayewar garin safiyar yau alero take kunci cikin ɗaki sakamakon rashin jin daɗin jikinta da bata yi hakan da momi ta gani ne yasa ta nufi ɗakin alero da kanta ta yaye labulen ɗakin kwance a kan gado ta hango ta tana faman juyi kan gado momi ta yi saurin ƙarisowa cikin ɗakin ta nufi gun da take ta zauna tana cewa me ke faruwa da ke ne alero ta kasa magana sai faman nukurkusu su da take kan gado da ƙyar ta iya cewa momi ciki na ke ciwo momi ta ce sannu bari bari na yi ma'adan magana sai ku je asibiti da hanzari momi ta bar ɗakin ɗin momi ba ta ƙarisa faɗa ma adam abin da ke faruwa ba ya wani ɗirka uban tsalle ya haye kujera mai <laughs> faɗo ɗakin momi ta bi bayan shi da kallo tana salati ta rasa wani irin masifar so adam ke ma alero tamkar wadda aka jefo wahayi daga sama ya faɗo ɗakin haki yake ya ƙarisa gurin gadon da take kwance ya birkito ta ya rungume ta a kirjinsa yana jijjiga ta gami da tambayar ta me ke damunta ta buɗe idanuwanta da suke limshewa ta dube shi cikin yan daƙiƙo kuma ta mayar da idonta ta limshe ta wani narkewa a jikinsa hakan da ya gani ne ya ƙara rudar da shi cikin wani bala'i ruɗu yake jijjiga ta please please baby na kada ki mutu ki bar ni kada ki mutu mommy mommy mommy ya ɗaga muryarsa sosai yana kwalawa momi kira momi ta ƙariso cikin ɗakin ita ma a ruɗe take ce momi na shiga uku za ta mutu ta bar ni duba ki gani momi ta mutu ko ta kai hannunta jikin alero ta zinata komai ya yi tsani don haka ta ce maza ka fito da mota mu tafi asibiti kada ɗiyar mutane ta mutu a su kwani ada ya nufi gun motoci fito da mota ai kuwa momi tana daga alero jini ya balle mata ta fara mm, ta fara wani yanayi momi ta yi salati adam na shigowa ya ga halin da take ciki ya ce momi zan rasa bebina momi ki taimaka momi ta yi bala'in jin haushin abin da ke faɗa don haka ta bata san lokacin da ta kai hannu ta buge bakinsa ba ta ce kai dan ubanka ka mini shiru shashashan banza kawai adam ya ɗauki mota da hanzari suka isa a mota ya buɗe ya saka ta ciki ya yi mata ke sai asibiti gudu yake da mota tamkar zai tashi sama suna isa asibiti adam ya je ya yi report nan take ma'aikata suka turo gado aka ɗauke ta zuwa ɗaki a lokacin alero da momi suka rufa ma ma'aikatan <coughs> suka bar su aka wuce da ita emergency daga nan suka fara aikin su domin ceto rayuwarta saboda jinin da ke zubo zuba daga jikinta cikin ikon Allah aka samu jinin ya tsaya sakamakon allurai da magunguna da aka yi ta ɗirka mata aka mata ƙarin ruwa kafin a sa mata jini domin kuwa a bayanin da likita ya yi momi da Adam ya ce Dalilin zuban jinin nan ko sakamakon ya nuna ya saboda sauya gurin kwanciya da bebin ya ne. Adam yana zaune a cikin lab an gwada jininsa idan ya yi daidai da na alero sai a ɗeba a sa masa nashi hakan aka gwada kuwa aka saka mata an kuma yi sa'a jininsu ya yi daidai da na alero ta ji jiki amma da sauƙi tun da dai ta fara dawowa hayyacinta adamu zai faman zero mata sannu yake yi abincin da momi ta kawo ya je ya ɗauko plate ya zuba mata sannu a hankali ya taimaka mata ta tashi ya ƙara mata filo bayanta sannu baby ta yi murmushi kaɗan brush ya ɗauko ya zuba mata makilin da wata 'yar silba ta yi brush ɗin nan ya ba ta cokali fara cin abinci ba ta ci da yawa ba ce ya ishe ta ya ɗauko gasasshen nama da wadda ya ji kayan haɗi sai kamshi yake ya rinka ba ta nan ma ba ta ci da yawa ba ta ƙoshi adam ya ɓata ran shi ganin ran shi ya ɓata ne yasa ta yi magana cikin siririyar murya irin ta marasa lafiya ta ce zan cika yi haƙuri ya yi murmushi oke to karɓa ki ce ya sa mata a baki don tsokana sai ta haɗa har da hannunsa ta ce zai saurin cire hannun yana yarfarwa ya ce abin ma haddace abin kuma haddace zo ya kawo miki to na gode alero ta yi dariya ya ce ai kuwa kin ci gashi kin samu lafiya da zaran kin samu lafiya zan rama filis kai hakuri ta faɗi haka cikin yanayi na shagwaba ya ce duk wani langubar da zaki kai da zaki sai na rama ta warke sumul har ma likita ya sallame su sun dawo gida ba tare da wani bata lokaci ba amma dai ya bata hutu na hana ta wani aiki da zai sanya motsa jikinta da ƙarfi don haka da suka dawo gida momi ta hana ta duk wani aikin da take saba yi a gida iyakarta ta ci abinci ta kwanta a ɓangaren adam ma kuma ya ci gaba da kula da ita domin kuwa muddin suna tare ko guda baya bari ya sauka a kanta ko tare ta sai ya ce ya dai ko za mu je asibiti ne a duba ki tun wayewar wannan gari na wannan ranar da gidan ya katame alkatame yake sai yan aiki da suke ta hada hadar girki momi ma bakinta a washe yake saboda yau ne da misalin karfe biyu da karfe sha biyu da go sha biyu da minti goma na rana bilkisu da autarta za su sauka sakamakon shekaru biyu da kenan da suka yi ba su zo gida ba sai dai su yi waya kawai shi kam dadi yana cikin din ganin 'ya'yansa zuwa karfe sha biyu komai ya zama na redi momi sanye take cikin shiga ta alfarma shi ma adam murna yake sosai dama kuma ya damu da son ganin yar uwarsa yana yawan bawa alero labarin yayar shi haka ya sanya ita ma ta ji bala'in ɗaukinta ta ga yayar tasa alero kuwa ta so ta bi momi zuwa iyafar domin tarbar yaya bilkisu da laila amma momi ta ce ta zauna a gida domin ta bi umarnin likita dole ta sanya ta haƙura adam ya hau ya dawo bayan sun bar gurin da momi ya ci gaba da lallashinta domin yadda ya lura ta so hakan din bata so haka ba ta ɗan yi mishi harara cikin wasa ya murmushi ya fice daga falon ɗin karfe sha biyu da minti goma daidai jirgin ya sauko da ya sauko su bilkisu da laila sun sauko lafiya bayan shuɗewar wasu 'yan mintoci fasinjojin da ke jirgin suka fara fitowa momi da adam sun zuba idanuwa sai kawai suka hango bilkisu da laila aiko cikin tafiya da sauri sauri gudu gudu bilkisu da laila suka ƙari shogun da momi suke tsaye momi ta kai hannu ta karɓi Rafiq da ke gefe a kafaɗar Bilkisu, Adam ya karɓi Taufik da yake hannun Laila. Laila ta rungume momi tana faɗar I miss you momi momi ta yi murmushin jin daɗi tana shafa gashin kanta suka rankaya gaba ɗaya inda aka tana aka ajiye motoci domin su wuce gida Laila sai surutu take musu farfajiyar gidansu suka tarar da dadi tsaye yana ganin su sai wani annuri yake fita daga fuskan shi laila ta rugo da gudu ta je ta makale dadi tana murmushi game da sa hannu yana goge mata hawayen da suka zubo daga idonta alero na jin hayaniyar yan aiki suna yi musu sannu da zuwa yasa ita ma ta fito zuwa falon ta yi tsaye bilkisu ta yi mata wani irin kallon raini ta mai da ta ga momi ta ce momi ina kika samo wannan mai ai mai cikin momi ta yi murmushin karfin hali ta ce mu je ciki mana ku huta akwai magana ai Laila ta dubi Alero ta yi mata wani mugun kallo suka nufi falon dadi haka da Alero ta gani ne yasa duk jikinta ya sanyi bata ankara ba sai ta ji hawaye a fuskanta. Cikin jan kafa ta rinka tafiya tana tafiya a hankali har ta koma ɗakin bacinta ta faɗa gado ta kwanta ta yi rigingine tana kallon sai tabbas da matsala wannan kallon da ya bilkisu ta yi mata akwai alamar tambaya a ciki ta dafe kanta tana kiran jesus bayan sun ci sun sha sun huta bilkisu daga kwance kan gado Tofik yana kan cinyar momi hira suke bilkisu ta ce momi wai wannan mai cikin da na gani kan wace ce a ina kuka samo ta momi ta saki wata yar gajeruwar ajiyar zuciya ta ce ki bari mana bilkisu abubuwa da yawa sun faru a lokacin da ba kwana wannan yarinya da kike gani budurwar adam ce kuma cikin da kika gani a jikinta nasa ne zubur bilkisu ta miƙe tamkar wacce aka tsikara da allura ta tashi zaune gami da dafa kirji ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau kuma me nike shirin ji momi momi ta ce ai kuwa ke dai wannan labari ba mai daɗi ba ne yanzu haka jira ake ta haihu su yi aure ga ta kuma arniya bilkisu ta yi ta miƙe tsaye cikin hanzari ta fara magana na yanayi na faɗa da tashi hankali ta ce haba momi saboda me za ku amince masa ya aure ta bayan ba musulunta za ta yi ba ki duba ba. abin kunyar da ya ja mana cikin dangi don Allah ya ja mana abin faɗa kuma kuka kyale sa haba momi ya kamata ku sauya <clears throat> shawara saboda me zai kawo mini irin wannan zai kawo mana irin wannan gurɓatattun mata cikin family bari ma na je na gada da tukun kafin momi ta ce wani abu tuni bilkisu ta bar ɗakin yana zaune a falo taufik sai hawan jikinsa suke suna damunsa da surutu bilkisu ta yi masa barka da hutawa yadda dadi ya gane fiskanta ya san akwai magana ya zauna a ƙasan amin ta zauna a ƙasan kafin dadi ya kuma kallon ta ya ce bilkisu lafiya na ga kamar ranki a ɓace dadi ba dole raina ya ɓace ba me yake faruwa ya tare numfashin ta ce dadi kana sane kuma kuka amince adam zai auri wadda ba musulma ba kuma har kun amince da wannan cikin da ke jikinta na sane da ganin wannan matar ba karamar rikakkiyar yar bariki ba ce tana rufe bakin ta momi ta shigo falon ta zauna dadi ya gyara zama ya ce bilkisu ba ke kadai kika yi wannan abu ba ba kai kadai wannan abu yake ciwo ciwo a kwarya ba dadi ya ce to ki bari na kira adam ki ji da bakinsa tukun na rasa abin da ya gani a jikin wannan matar wadda sauran mata ba su da shi dadi ya kira adam ya shigo falon ya gan su zaune jigun jigum ya san akwai wata a ƙasa ya nemi guri ya zauna babu wadda ya ce masa uffan bilkisu ta ce masa akan maganar wancan yarinya arniyar ne da ka kawo mana da nufin ka aure ta shin wai baka da hankali ne ko ko baka san inda ke maka ciwo bane har zaka je ka kawo mana wannan abu ka je kai mana kwashe kwashe cikin da ke jikinta wai naka kai kan kana da hankali ka yarda sakamakon tarayyarka da wannan yarinya ne ya haifar da cikin babu irin kuncin da baka jefa mu ba me yasa saboda mai adam ya kalli bilkisu game da zifanta da wani harara ce muddin ba za ki faɗi alkhairi a kanta ba to ki rufe bakin ki ki shiru domin kotun tuni, na gama da rufe wannan in shuɗin ba zan kuma mai da shi baya ba saboda ba na mai da hannun agogo baya ki iya bakin ki a fusace cikin fushi bilkisu ta ce ƙarya kake yi ƙarya kake ba za ka shigo mana da arniya cikin zuriya ba me kake tsammanin za mu ɗauki wannan al'amari ɗanyen aiki da kake shirin aikatawa a duk ranar da ya zo duniya wannan ɗan kuma me zai zo mana shi babu abin da ya dame ki da abin da ya ɗauki a cikin alero ɗana ne mallake na ne don haka ina son abona kuma wallahi duk yadda in kika yi ranki zai ɓaci duk wanda bai son alero zai zan iya rabuwa da shi ko shi waye dadi ya ce ya isa cikin daka tsawa ce ka yi mana shiru mara kunyar banza kawai sha sha sha Adam ya shiru tun da kai babu wani mai muhimmanci a idanunka sai wannan yarinyar. Ka je ka aure ta, kanka kaiwa ba wani ba. Momi ta ce Bilkisu kenan, ku yi a hankali, shi lamari na aure ana bin sa ne a hankali, Ubangiji shi ya san abin da yake boye a cikinsa. Kuma komai da kike gani muƙaddari ne daga Ubangiji, don haka mu bi abin a sannu domin mu samu mafita, kada mu ce za mu yi jayayya da lamarin Ubangiji. Bilkisu ta ce, amma dai abin da nan ya ya kamata a duba ai yana da yawa. Dadi ya ce, Bilkisu ki yi haƙuri mu bar ma Allah ikonsa domin ko ko raba Adam da wannan yarinya aka yi tamkar shi raba shi da rayuwarsa ne. Yanzu abin da ya rage tsakaninmu da shi addu'a. Yanzu haka shirye-shiryen da nake yi zan ajiye aiki na zan koma gida Najeriya na ci gaba da hulɗoɗi na a can. Amma da sharaɗin sai na an fara yin aurensa da 'yar uwansa sannan idan ita wannan ta haihu sai ya aure ta adam ya zubur ya tashi tsaye ce dadi ni zan aure shi awa dadi ya ce kwarai ko dan ka kai zaka aure ta ya fara magana game da girgiza kansa yana tafiya baya baya cikin falo ya ce haba dadi me yasa kuke son takura ma rayuwata ne tunda nake ban taba jin ko dadi ban son sha'awa a raina ba amma kuma sai ku ce na aure ta ni kan ba zan iya auren ta ba ba zan iya taɓa haɗa san alero da wata ƴa mace a duniya ba dadi ya fusata da jin irin waɗannan miyagun kalaman da suke fitowa daga bakin adam kai mini shiru shashashen banza wadda bai san inda ke masa ciwo ba kuma ka sani ka riƙe aurenka kai da sha'awa a ranka yana nan muddin ina raye Adam ya tako gurin da dadi yake zauna gaban sa ya riko kafar dadi ya ce Filis dadi ka ceci rayuwata. Alero na da matukar kishi a kaina. Dadi ya maida numfashinsa ya ce ta je ta yi duk haukan da za ta yi wadda kai kake ɗauka kishi. Kai mijin mace hudu ne domin addinin mu ya tsara haka. Bata isa ba Bilkisu ta amshi zancen da cewa ka faɗa mata. bata isa ba ta yi kaɗan aure kuma sai ka auri yar dangi mai asali ba ita ba adam ya fusata ya bar falon cikin fushi domin yana da yakinin muddin ya ci gaba da zama a falon nan komai zai iya faruwa alero tana jin motsin tafiya ta yi sauri ta bar gurin da take laɓe ta ji duk wani wainan da ake toyawa har adam ya isa ɗakin shi sai kuma ya ji ba zai iya kwantawa ba ya nufi ɗakin alero zaune ya same ta bakin gado ta tallafo fuskanta da hannayenta gaban shi ya ji ya bada wani sauti wani irin dam dam da hanzari ya so gurin da take zaune mai ke damun ki ta yi shiru ba tare da ta ce komai ba ya sake maimaita mata tambaya nan ma bata tanka ba hankalinsa ya matukar tashi bai sanya zai ba ya kai kololuwar tashi tsam alero ta tashi daga gurin da take zaune ta yi ta kuɗe zuwa biyu zuwa uku ta ja ta tsaya game da juya masa baya adam ne tsaya a bayan ta yana mata wani magana a hankali tamkar mai raɗa sweet baby kada ki juya mini baya ya kike so ne ne ya kike so ne da raina ne zuciyata me za ta ce ne don Allah ya birkito gabansa ya jawo ta da hannayensa ki zo nan don Allah ta ci gaba da kallonsa ba tare da ta motsa ko da yatsan ta ba ya kuma langwabar da kai ya ce haba sweet baby ki zo mana ki zo na rungume ki ko zan ji sanyi a raina zuciyata ta yi matuƙar min ƙuna waɗannan kalamai nashi ne suka yi matuƙar ratsa zuciyar ta aka yasa ta ko. tamkar wadda ƙwai ya fashewa a ciki ta faɗo jikinsa tana kuka ya mayar da hannayensa ya rungume ta tsamtsam a ƙirjinsa tamkar yana jin wani zai ƙwace masa ita wata doguwar ajiyar zuciya ya koke ba baki da yadda nake jin wani sanyi na ratsa zuciyata ba ya ɗago ta yana share mata hawaye ya isa haka bana son wannan kukan kina min asaran hawayenki a banza kuka take sosai ta wani narkewa a jikinsa ta rungume shi tana kuka a ƙirjinsa tana kuka da kyar je samu ta daina kukan nan me kuma me ake son me kuma ake sarraba mu ya ji wannan tambayar ne tamkar saukar arado a kansa har tsakiyar kansa ya ɗan yi murmushi ya ce jalebe ya ce babu wanda zai raba mu soyayyar mu da ke cikin jini na take mu riga mun zama hanta da jini kin ga kuwa raba hanta da jini zai wuya ki daina damun kanki a kowane lokaci ina tare da ke kina manne a zuciyata ta dago ta masa wani kallo mai ɗauke da alamar tambaya sai dai na shi kallon da yake mata bala'in kashe mata jiki yayi sweet baby ya kira sunanta cikin wata raunanniyar murya bana son kina yawan tashin hankalinki kuwa bana son wani ya samu damuwa ya samu bebin nan Filis, ki je ki kwanta ki kin ga dare yayi ya kamo hannunta zuwa gado ya kwantar da ita ijabar goya rufe ta game da riko hannayenta yi mata ke sannan ya shafi cikin ta ya wuce yana murmushi Muhammad ta ci gaba da ma Bilkisu nasihohi mai ratsa zuciya wadda duk da alama kuma Bilkisu ta ji nasiha da haka suka kwanta ba cewa shigari hayaniyar Taufik da Rafiq. shi ya tashi dadi daga bacci faman tsalle suke suna tashin shi a falon shi dole sanya ya fito suna ganin shi suka rugo a guje suka makalkale shi suna murnan ganin sa hakan ne ya daidai da shigowar momi cikin falon ta ce hala kuna nan anan kun matsa ma dan tsohon mijina dadi ya murmushi yana shafa kan yaran na ya ce musu yanzu waye abokina a cikin ku kowa ya saurin cewa ni ne ni ne ni ne dadi ya kuma yin murmushi ya ce to shikenan gaba ɗayan ku abokaina ne yaran suka hau tsalle da murna momi ta ce ga tebur can <clears throat> ya gama kammaluwa kada ka biye ma waɗannan yaran masu surutu dadi ya ce ai ga mu nan zuwa shiru shiru adamsu bai fito ba bai ya fito ya gama zama alero bata fito ba gashi kuma har lokacin break yayi dan haka ya nufi hanyar ɗakinta domin ya dubo ta ya ga me ke faruwa ya ɗaga labulen ɗakin ya ganta zaune akan kafet tana kishin tsakar ɗaki ta yi tagumi da hannunta na dama da alama tunani take ya durƙusa gabanta ya zuba mata kyawawan idanunsa masu matukar ɗaukar hankalin duk wata ya mace wani masifaffin tausayin da yake ji yana kwarara a ransa domin koya ya lura duk ta yi wujiga wujiga da ita da alama ba ta tare da nutsuwanta sweet baby ya kira sunanta ta yi wani far da idanunta ta dawo cikin hayyacinta ta yi murmushin yaƙe ta ce na'am ne na ƙoƙarin ɓoye damuwarta take yi amma ina hakan ya tutura me ke damun ki ne na ga dukkin rame kuma na sha faɗa miki bana son wannan damuwar da kike bana so ki yi jigum kina tunani saboda me ki faɗa min me ke damun ki ta girgiza kanta ta ce babu abin da ke damuna sai dai ina gudun kada na rasa ka ne ka san rasa ka tamkar rasa rayuwata ne ta ƙarishe ta cikin shekar kuka game da sa hannu ta dafi ƙirjinta adam ya ce ki daina yin min wannan maganan ba na so kuma ki daina min asaran hawayenki na sha faɗa miki ba wadda ya isa ya da ke babu shi ki yi haƙuri taso mu je ba na so ya sa hannu ya ɗago ta ta miƙe tsaye ki mini murmushi ko zan samu sauƙi tafasar zuciyata da take bata ankara ba sai ta ji murmushi ya kwace mata ya kalle ta yace ko kefa mu tafi falon momi suka suka yi matsinke bilkisu da laila suna zaune kan kujera tiri sita suna hira sallamar adam ce ta katse musu hira da suke aleru ko wata nufi gun ya bilkisu ta durƙusa gabanta ta kai she ta bilkisu ta amsa sai dai sakin fuska ne babu yabo babu fallasa adam shi ma ya gaishe ta daga bisani momi kuma ta shigo suka rankaya zuwa dining area domin a yi karin kumallo bayan sun gama breakfast ne ya nufi ɓangarensa da nufin yin wanka ba bafur din su ya nufa ya sakar ma jikinsa ruwa ya wanka ya fito daure da tawul jikinsa da tawul ya dauko wani yana goge jikinsa ya gama ya saka wasu kaya wando da jeans da farar riga shirt wadda tana da kalar wando black ne yayi matukar yin kyau a jiki dole ne ma idan mace ta kalli Adam ta ji ya burge ta ga kuma black space din da yasa rufe idanunsa ya fito zuwa falon momi yana faɗa mata zai fita amma zai jima ba zai da ba Bilkisu ta samu ta samu tsawon sati uku kenan tana zuwa da zuwanta ana gobe za su koma suna shirin komawa ɗakin mijinta momi da dadi sun samu sun damu saboda matuƙar shaƙuwa da yaranta da suka yi suke tamkar a bar musu yaran nan duk wani shirye-shirye dai da ya kamata su yi sun yi hakan ne daidai da su masu dadi jibi in Allah ya kai mu za su dawo Najeriya nema dama na gaji da zaman wannan wuri washe gari kuwa har da dadi cikin yan rakiyan Bilkisu zuwa airport inda suka rabu da yaran nan har da ita Bilkisu sai da suka ga jirgin su ya daga zuwa sararin samaniya suka dawo kowanne jikinsa ba kwari Alero ta ji babu daɗi gidan babu babu daɗi saboda babu hayaniyar su Taufik da Rafik. Duk wasu shirye-shirye da ya kamata su yi sun yi domin dawa Najeriya. Dadi ya samu nasarar ajiye aiki. Alero tana cikin ɗaki zuwa Najeriya tana ta ɗauki da murna saboda son ganin mahaifanta. Mahaifanta da mahaifarta ranar Alhamis yau ya kasance za su dawo gida Najeriya. 'Yan aikin su momi sai ko rabuwa suke ita kanta momi sai da ta ji tamkar kada su dawo. amma ina bakin alƙalami ya riga gama bushewa har airport suka rako su suna kuka rabuwa misalin karfe shida da rabi na yammacin ranar suka sauka a ji suka sauka a gida Najeriya ƙerarren gidan da aka gina a cikin GRA a nan suka yi tsinke suka samu tarba daga guggun sha'awa dama ita kanta sha'awa murnan gurin gurin ta ba a faɗa abin ya zama tamkar barnar baki ne ma bayani da sauri ta nufi ɗakin adam gami da karɓar jakar da ke hannunsa ta yi masa fari da idanu ta ce ya adam sannu da zuwa ya ce yawwa kanwata gaba ɗaya suka ya zuwa babban falon gidan sai dai ɓangaren alero sai ta ji wani masifar keshin sha'awa ya kama ta sai dai ba yadda ta iya dole ta share amma da zaran sun haɗa ido da adamsu tana hurga masa harara shi kam ya gano abin da ke damun gimbiyar tasa kishi ne ya san halinta da nuna kishi a kansa don haka ya zamar masa dole ya yi taka tsantsan gudun abin da zai bata mata rai bayan sun gama kimtsawa ne sun huta gungu ta ta gayyace su zuwa dining dining room inda aka tanadar domin haɗa musu girke-girke sun ci abinci cikin farin ciki sai dai goggo tana son jin ƙarin bayani game da wannan yarinya mai ɗauke da tsohon ciki a nan suka samu a ina suka samo ta mai aikin su ce sai da kawai ta haɗiye tambayar ne tana ganin bai kamata daga saukarsu ta dame su da tambayoyi ba adam yana falo kiran wayar abokanansa ne sun samu sanarwar zuwan shi musti ya yi musu matukar. murna sosai ya ce gashi nan zuwa amma fa sai dai gobe haka awwal shi ma ya ce yana nan zuwa baya gari adam yana zaune cikin falo sha'awa ta shigo fuskan ta dauke da wani haɗaɗɗen murmushi ta ƙari sogon da yake zaune ta zauna kujer hannun kujeran da yake kai ta ce ya adam sunu da hutawa kamar ba zai amsa ba saboda tana shigowa falon ya ji wani masifar faɗuwan gaba alero tana zaune cikin falo ita sha'awa bata ma san da zamanta ba da karfin halin amsawa yaya chat kake yi ne ya amsa a takaice a'a ta kai hannu ta amshi wayar da ke hannunsa ya ɗago a fusace ya kalle ta ta miƙe tsaye game da sanya hannu guda biyu ta rike kogunta ta ce ya adamsi wai me kake nufi da ni ne ake wani shashare ne haushi na kake ji ta ba shi dariya matuƙa amma sai gimtsa dariyar sa yayi mata jan ido ya ce kin fa san ba a kowane lokaci nake son wasa ba kuma ba kya ganin ba mu kaɗai bane a falon sai anan ta waya ga bayanta ta ga babu Ba ta ga kowa ba sai kuma ta waiga gefenta sannan ta ga Aliru zaune a ɗayan kujerar ga wani tuntsumemen ciki a gabanta da alama kuma akwai damuwa tare da ita sha'awa ta yi walwal da idanunta game da ya mutsa fuska ta ce oke ni ban ma san da mutum a zaune a nan ba kuma in ma da mutum wani abu na ce maka na zo ne domin na maka irin yadda na nuna maka yadda na yi misin ɗinka gaskiya ne kawai ya adamsi na yi matuƙar rashinka wadda har bakina ba zai iya furta ba ba ƙaramin farin ciki ne ba da na tsinci kaina lokacin da za ka dawo tafiyarka na yi baƙin ciki a kowane lokaci ji nake tamkar na zama tsuntsuwa na ganni a gabanka hmm. ta yi wani shu'umin murmushi game da limshe idanunta madadin adam ya ji sanyin waɗannan kalamai sai ya ji tamkar garwashin wuta take watsa masa a ransa bai ankara ba sai da ya ga giftawar alero ta wuce fu ta bar falon hankalin adam ya yi bala'in tashi sakamakon yadda ya ga sweet baby ta bar falon ya san ranta ne ya ɓaci ta ya motsa shi a wata koma ta zauna gami da cewa wai ita kuma wannan wace ce adam ya yi shiru tamkar bai ji abin da ta faɗa ba sai da ta sake maimaitawa sannan ya ce ki je ki tambayi momi ita za ta baki wannan amsar yana gama faɗar haka ya miƙe tsaye tsam gami da gyara kwalar rigarsa ya ce ba ni wayata bata tsaya bata lokaci ba ta miƙa masa ya juya ya bar falon ya bar ta ita kaɗai a ta bi bayan shi da kallo tana yaba kin adam game da yi kanta samun wannan gwarzo namijin fata bangaren shi ko da aka nuna masa ya nufa gaba ɗaya wani zafi yake ji yana keto masa don haka ya saurin cire kayan jikinsa daga shi sai gajeren wando da shirt ne ga sai singlet ya yi wani yanayi wani bala'in zafi yake ji yana tsatsafo masa bai tsaya wani abu ba ya je ya kunna AC ya kasa komai ya faɗa gado ya kwanta yana zubo kafafunsa ƙasa hmm, tunani kala kala ne yake zuwa a ran shi cikin zuciya daga can wani bangare na zuciyar shi yake mai ba shi shawaran ya kira lambar alero a kasalance ya ɗaga hannu ya lalubo lambar wanda ya ajiye wayar cikin nasara a cafko lambar ta Ya yi sa'ar samun lambar sai dai kuma ganin kiran ne ta share ta ki ɗagawa dole ya haƙura washe gari da safe alero ta fito ta nufi zuwa gurin gaisar da momi sai ta yi kitibis da adam cikin falo ya kalle ta sosai ya ga idanunta sun yi kumburi gashi sun yi ja ta juya a fusace za ta bar falon ya rike hannunta ta waigo a fusace ta ce masa ka sakar mini hannuna in ba haka bar in ka ɓaci an ki sake miki hannun naki ki duk abin da zaki ta sake kallon sa game da balla masa harara bala'in bashi dariya ta yi ya so daure amma ya kasa sai da ya dara sannan ya ce haba baby ki daina fushi da ni mana ki duba ki ga yadda duk idanunki suka yi ja suka kumbura gashi nan yadda suka zama kin yi kuka kina yin kuka kin fa san bana son wannan damuwar naki da kike sa kanki a ciki please ki mini magana mana tai banza da shi kamar ba da ita yake magana ba Allah sarki ki yi hakuri! baby na kaunar da nake miki ne ta yawa yasa ni bana iya samun nutsuwa bana son ɓacin ranki Tausasan kalaman da ya ci gaba da yi mata ne zuciyar Alero ta sanyi haka ya sa ta sauko daga fushin da take da shi suka koma hiran soyayya. Bayan sun kammala breakfast goggon shi a wata gyara zama a kan kujera da take zaune ta kalli dadi ta ci gaba da cewa tun jiya nake so na tambaye ka wannan yarinyar da kuka zo da ita. Dadi ya mai da dubansa ga momi sannan ya dubo goggon shi a wata ce wannan yarinya da kike gani dai ba kowa bace face budurwar Adam. yana faɗan haka ya ja bakin sa ya shiru game da zura mata idanu yana son ya fahimci yanayin da za ta tsinci kanta a ciki sakamakon wannan labari allah sarki Goggon shi a wata bugi kirji ta dafe ta ce yau an shiga uku amma kuma da alama yarinyar ba musulma ba ce gashi kuma na ganta dauke da tsohon ciki dadi ya amsa zancen da cewa tabbas ba musulma ba ce kuma ɗauke da ciki cikin nan kuma na adam ne goggo ta zabura ta miƙe tsaye ta ce ha ba alhaji kuma kuka amince da maganar aure tsakanin su ai wannan abin ya yi muni da yawa ya kamata a sauya tsari gudun kada a bari Bala balagurbe ya shigo familin mu dadi ya murmushi irin nasu na manya ya ce hmm ka ji murmushin manya ko ki haƙuri asma'u mu bi komai a hankali yanzu abin da nake so mu yi magana auren sha'awa da adam tukun goggon sha'awa ta shiru ba ta ce komai ba domin ita wannan abin ya ɗaure mata kai wai kuwa yarinyar nan wani irin asiri ta samu ta musu har suka yadda da ita akan magana aure tsakaninsu momi ta ce haka ne kam guggun sha'awa wannan lamari na adam sai dai mu taro mu ɗauke shi a matsayin ƙaddara kawai sha'awatayya guggun sha'awatayya tsine ta ce to amma dai ai da laifin ku domin da bai ga fuska ba ba zai kawo ta da sunan zance wai zai aure ta ba sakamakon tsakanin su ma har da cikin shege har ba dan Allah yanzu a ce kun yadda da wannan ciki na Adamu ne ya kamata fa komai a rinka sa tunani dadi ya ja numfashi ya ce mu je mu yi a hankali akan maganar nan Asma'u Gwaggon a wata ce shi kenan bari na yi niyyar tafiya gida. Wannan kenan daga littafin tarko na ya kama kuma nan na kawo ƙarshen littafi na uku sai mun haɗu a littafi na ƙarshe don jin yadda za ta kasance tare da ni kuɗin Hamza ku nemi littafi na gaba. Gare kina na Khadija. A huta lafiya.